faɗa na jiya ya na بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم صلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى amma ba'adu asalamu بعد السلام عليكم wa الله وبركاته يا musulmi. ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan lokacin mu yazo da ajalin mu innahu waliyu zalika wal qadiru alai to a kafin mala ya ja mana aya ta yau ayan da ta jibinci hukunce hukuncen bashi da daukan bashi a za mu yi bayanin abin da ya shafi riba mu karasa a ayoyin da muka karanta a jiya mun ji irin musibar da Allah maɗaukakin sarki ya tanada wa maciya riba da masu mu'amala da riba da masu hulɗa da riba har Allah maɗaukakin sarki ya ce ma ya shi za a yi da shi Allahn da annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam su ne za su yaƙi maciyin riba ɗin amma Allah ya ce ga duk wanda ya tuba ya dena to Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai rahama ne a gare shi mun ji inda Allah ya nuna cewa yakan ɗebe albarkan duk dukiyar da aka kara ta hanyar riba dama ba ta da albarka ma balle a ɗebe a idan mutu ya kuskure ya gwamutsa dukiyar shi na halal da na riba to Allah yakan dakushe yakan cire dukkan albarkan wannan dukiya hatsarin riba na uku kamar yadda muka jiya mutum ba zai taɓa cin riba Allah ya masa albarka ba ba zai yi sadaka da dukiyar riba ba a karba masa ba zai kyauta da ita a bashi lada ba ba zai ci ba ko ya ciyar ba tare da wannan ya zamanto wa jiki bala'i ba domin Allah baya karban addu'an dukkan jikin da aka gina shi da haram sannan mutum ba zai bar shi ba ya zamanto musu idan ya guje shi ya bar shi ya rabu da shi to wannan shine mafita to irin wannan bala'i da musiba da Allah ya tanada da riba da mai mu'amala da riban to ya kamata a san menene riban da gaske domin a guji wannan bala'i da musiba kalmar riba dai a harshen larabci kafin zuwa musulunci shine karuwan abu da haɓakan abu karuwan abu da haɓakan abu arriba lugatan bi ma'ana az-ziyadatu karuwan abu abinda ake nufi da shi a nan shi ne mutum ya ƙara wato ya ba da kuɗi uwar kuɗi sai ya buƙaci ƙari a kai to wannan ƙarin ne ake kira riba komin ƙanƙantan shi komin yawan shi riba ne mutum in ya baka dubu goma bashi ka dawo masa da dubu goma da ɗari ɗaya kawai ko da naira hamsin da naira dutse bane kallat am komai kankantan shi komai yawan shi Allah madaukakin sarki ke fa’in tubtum duk wanda ya tuba daga mu'amala da riba to falakum ru'usu amwalikum Allah ce ku ɗauki asalin uwar kuɗin kawai ku far abin da ya karu la tazlimuna wa la tuzlamun ba za a cuce ku ba kuma kar ku cuta wannan shine ma'anar riba mutum ya bada kuɗi don ya samu wani ƙari saman kuɗin amma ƙarin ta hanyar da shari'a ba ta yadda ba amma ƙari ta hanyar riba ta cinikayya ta kasuwanci na halal wannan Allah ya yadda da shi menene hukuncin mu'amala da riba da cin riba hukuncin shi haramun ne haramun ne haramun ne kuma dukkan addinai da shari'o'i da Allah ya saukar da littattafan da Allah ya saukar wa addinan da suka gabata duka ya haramta riba a cikin ya haramta riba a addinin a cikin attaura wa yahudawa ya haramta riba a cikin injila ga masu mu'amala da injila ko suke riko da injila kamar yanzu kiristoci kenan haka nan ma ya haramta shi a cikin alkur'ani ga musulmi wato ahalul kitabi gaba ɗaya yahuda da kiristoci an haramta musu riba da cin riba da mu'amala da riba kuma hujjoji suna cikin littattafan nasu kamar yadda aka haramta wa su ma musulmi saboda haka arriba mahzurun abu ne haramtacce fil yahudiyyati wal masihiyyati wal islam riba haramtaccen abu ne a yahudance da kuma a addinin christianity da kuma musulunci ya zo a cikin tsohon alkawari kamar yadda malam ya kawo shi a wannan littafin fiqh sunna al'ahdul qadim da larabci shine tsohon alkawari wato taura kenan ga abin da aka rubuta a ciki aka ce idza aqratta malam li min abna'i sha'abi idan ka da bashin kuɗi ga ɗaya daga cikin wato 'ya'yan dangi na fala taqfu minhu da'in fala minhu da'in zo ka tsaya ma wannan mutumin a matsayin wanda bashi ka bashi wanda la tatlub minhu ribhan limalika kada ka kuskura ka nemi riba ga wannan dukiyan da ka bawa ɗaya daga cikin ƴaƴan dangina a tsohon alkawari haka aka rubuta Kaje ka duba aya ta ashirin da biyar wato sura ta ashirin da biyu a fi sifrul khuruj wato littafin fitowa shine sifrul khuruj littafin fitowa littafin fitowa sura ta 22 aya ta 25 a tsohon alkawari zaka tarar da wannan maganan da ta haramta ka bawa mutum bashi ka zo ka tsaya sai ya ƙara maka wani abu akan wannan bashin da ka bayar a aidan ya zo kuma har ila a cikin tsohon alkawarin attaura kenan a akuka fahmilhu idan dan uwanka yana da bukatan kuɗi ka bashi amma la taqdub minhu ribhan wala manfa'atan kada ka yadda ka nemi ƙari ko riba ko ni amfani daga abin da ka bashi na bashin nan ka duba shi ma ana kiran shi littafin eh, eh, allawin ban san yadda zan fassara shi ba allawin littafi littafi ne ka je ka duba sura ta 25 aya ta biyar tsohon alkawari wannan yahudawa aka saukarwa amma duk da haka su yahudawa suna ganin babu wata matsala babu wani abin da zai hana su daga cin riba da karɓar riba ɗin kamar yadda ya zo a sura ta ashirin da uku aya ta ashirin a tsohon alkawarin sifru tafniya littafi na biyu eh, littafi na biyu to wannan abin da ya zo a cikin tsohon alkawari abin da aka saukar ma yahudawa kenan amma qur'ani sai ya zo ya musu raddi da suka ce ai ba wata aya ba wata hujjan da ta hana su cin riba ko mu'amala da riba ko karɓar riba sai a cikin suratun nisa'i Allah ya ce wa akhzihimur riba wa qadnuhu anhu Allah ya la'anci yahudawa saboda karɓar riba da suke yi alhalin Allah ya hane su wannan bangaren. taura kenan wa fil kitabi kitabul ahad aljadid kitabu al-ahad aljadid wato sabon alƙawari kenan shine al-ahad aljadid shine wato bible kenan ko injila shi kuma ga abinda aka rubuta idza aqarattum liman tantaziruna minhumul mukafa'a idan kuka karɓi bashin mutumin da in kun zo biyan shi zai nemi wani ƙarin wani abu a kai ayyu fadlin yi lakum wani falala wani mutunci ne za a kalle ku da shi kai da za ka ba mutum bashi da taimako ya zo mayar maka sannan ka jira sai ya ƙaro wani abu a kai da wani ido da wani mutunci kake kuke so a kalle ku da shi walakin if'alul khairat ku rika aikata alkhairi ku masu hali wa aqridu ku rika taimaka mutane kuna ba su bashi amma ghaira muntazirina aidata ba tare da kun jira su dora muku wani abu ba wa idan yakunu thawabukum jazilan in kun yi haka ladan ku zai yawa a wajen Allah wannan a injila kenan bible aje a duba sura ta shida aya ta talatin da hudu zuwa talatin da biyar min injili luka ka je ka duba wato eh, eh, eh, injil na luka bible din luka a luke luke kenan chapter 6 verse 34 to 35 a je a duba wannan bangaren injila kenan bible kenan sai mala ya ƙara bayanai ce wattafaqat kalimatu rijalil kanisati ala tahrimir riba tahriman qati'an duka manya-manyan malaman coci masu daukan wato masu taking decision ana kiransu council of nisaya council of nisaya wanda suke da back up na mutum goma sha takwas members goma sha takwas na dukkan christian dominations Council of messiah waɗannan sun yi takin da shi mutum goma sha takwas ne wanda duk abin da suka faɗa game da bible ya tabbata to dukkansu ra'ayinsu ya zo ɗaya su yi reaching consensus cewa mu'amala da riba haramun ne gaba ɗaya an haramta riba ta kowane fuska hujjansu saboda dogaro da waɗannan nassoshin da muka karanta daga injila da attaura akwai scopa, wani babban malami ne ya ce inna man ya kulu ya ce duk wanda ya kuskure ya ce wato inna riba laisa ma'asiyatan riba ba zunubi ba ne ba sabon Allah bane to wannan mutumin ana ɗaukan shi wanda ya ridda ya fita addinin christianity kwata-kwata kharijan aniddin shi kuma wani al'abu foti ya ce innal murabina duk masu mu'amala da riba suna rasa darajansu da ladansu tun a nan duniya kuma duk mai mu'amala da riba bai kamata idan ya mutu coci ta ɗauki ɗawainiyan bariyal ɗin shi da abubuwa da ake na binne mutum da rufe shi ba ba da mautihim wannan abin da gaba ɗaya suka tabbatar kenan shi kuma a alƙur'ani mai girma ya yi bayani a ayan da ta sauka a makka tana cewa wa ma'ataitu min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma'ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa'ula'ika humul ifo? duk riban da kuke karɓa kuke bayarwa domin ku samu riba ta hanyar riba daga duke mutane to ba zai taɓa samun albarka da karbuwa a wajen Allah ba dukiyar riba ba ta albarka amma duk abin da kuka bayar ta hanyar zakka to wannan Allah maɗaukakin sarki yana ninnin kashi wannan ayan da ta sauka a makka tun manzo Allah yana makka kenan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina sai wata aya ta sauka ta haramta riba ƙarara, ta ce ya ayyuhal ladina amanu la a riba adafan wata ƙunna la'allakum tuflihun ya kodan da kuka yi imani da Allah ku daina cin riba ninkin ninki. ba a ce in bai kai ninki biyu ba za ku ci a'a ta duk wata hanya ku daina tara dukiya kuna jirge dukiya ninkin ba ninki ta hanyar ba Allah ce ku ji tsoron Allah ku bar mu'amala da riba za ku rabauta gobe kiyama da nan duniya sannan ƙarshen ayan da ta sauka kuma akan riba ita ce wannan da muka karanta a jiya ya ayyuka da amanu wa dharu ma da min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhabu bi min wa rasulihi wa in ru'usu تكتمون ولا لا تكتمون ولا تكتمون آية تفسر وأن الآيوين دستا حرم sannan hadisai da suka zo su kuma suka nuna riba ƙazanta ne mu'amala da riba mu'amala da ƙazanta ne hadisai masu ɗimbin yawa sun zo ga wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito mana daga abu huraira ta radiyallahu anhu ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabansa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai wanda suke halakar da mutum dumuyar da shi a cikin wutan jahannama kalu sai sahabai suka ce wa ma hunna menene su ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko ashirku billahi haɗa Allah da wani yin shirka da Allah kamar zuwa wajen bokaye da ƴan duba da makamantansu zuwa wajen kabari don neman bukata neman taimakon da ba mai iya yin shi sai Allah aje a neme shi zuwa ga wani abun halitta na biyu a sihir sihiri kun sawa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur na uku a kashe rai da Allah ya haramta a kashe shi bai ci ba bai sha ba ba tare da haƙƙi ba na hudu sai ce wa aklu riba cin riba na biyar aklu malil yatimi cin dukiyar maraya na shida a tawalli yau juyawa da baya a gudu a lokacin jihadi da ake yaki tsakanin musulunci da kafurci mutum ya gudu sannan na bakwai ah, na takwas ah, na bakwai tasful muhsanatil ghafilatil mu'minat yi wa ƴan mata kazafi waɗanda suke tsaftatattu kamammu wanda ba sa taɓa tunanin zina a zo a kala musu cewa su yi zina ko a kala wa mutum waɗannan guda bakwai manzo Allah ya ce duk mai yin su ɗaya daga cikinsu sai ya dulmuya sai ya halaka in ji manzo Allah ce ku guje su ku nesance su kun ga cikinsu akwai riba sannan wa ƙarla Allah kulla manishtaraka fi akdi riba Allah ya tsine albarka ga dukkan mutumin da yake haɗa kai wajen mu'amala da riba Allah an ci mai karɓan bashi da yake akwai riba a ciki la'ananne ne an la'anci mai ba da shi bashin da ruwa shi ma la'ananne ne an tsine ma mai rubutawa kai ka je karɓan loan ga mai baka loan din kai mai karɓan da mai rubuta wannan menene agreement ka karɓa din dukkan su tsinannu ne Allah ya la'ance su ya tsine musu wa shahidaini alaihi ko a shahidina da masu shaida ɗin. eh ni na shaida in the presence of wane an ba shi kaza ga hatta shaidun ma la'anannu ne mutum nawa aka la'anta ya masu hada mu'amala da ita mai bayar da ita mai zuwa ya karba mai rubuta azumi da wanda suke ba da shaida kai Allah ya tsine su albarka shi shine Allah ya haramta maka wani hadisi mai albarka ka je cikin sahih bukhari zaka same shi ka je muslim zaka same shi ka je imam imamu ahmad zaka same shi ka je shine hadisi muslim ya ruwaito mana daga Jabir ɗan Abdullahi radiyallahu anhu Allah yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la'ana Allahu akila riban wa muwakkilahu wa shahidaihi wa katibahu hadisi na gaba wanda daru qutni ne ya ruwaito daga Abdullahi ɗan Hanzala radiyallahu anhu yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi yace la dirhamu riba ashaddu inda Allah ta'ala min sittin wa talatina zaniyatan fil wato kwandala ɗaya kawai da mutum ya samo ta riba ta fi muni da tsanani da girman laifi sama da wato mata sittin da suka yi zina sama da mutumin da zai je yi zina har sau sittin ai sittin wa talatina ko Eh, wanda zai zina sau talatin da shida ya eh, kwandala ya kari ba tafi wannan muni a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ka je musnad imamu ahmad mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar za ka same shi akwai majma'uz zawa'i mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da goma sha bakwai za ka samu ka je daru kutuni mujalladi na uku volum kenan shafi na goma sha shida za ka samu wannan wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arriba tis'atun wa tis'una baban wato riba tana nan gida gida gida gida gida gida classes classes classes har 99 laifufukan riba kai suna nan daban-daban daban har 99 amma mafi ƙarancin munin shine kaman mutum ya sadu da mahaifiyarsa mutum ya kwanta da matan da ta haife shi mahaifiyarsa ya kwanta da ita ya sadu da ita irin wannan muni da kowa yana keman shi to shine mafi karanci daga kashi 99 na munin riba shine mafi karancin ba a san na biyun ba ba a san na ukun ba ba a san na 99 ma ba na kurewa Allah ubangiji ya rufa mana asiri to duka wannan idan aka je bai haƙiƙi shu'abil iman za a same shi mecece hikima da ta sa Allah ya haramta riba an haramta riba ne saboda yana haddasa gaba tsakanin musulmai akwai cin dukiyan mutane da barna akwai wato eh, zaman kashe wando ko kuma kashe aiki a zukatan mutane domin mai cin riba misali zai je ya zauna ya yi tabbaci sai ya bayar da kudade ya bayar da kudade kawai sai a rika dawo masa da yan kan yana ci yana ci ba tare da yayi aiki ba kamar yanzu mutumin da zai tara kudin ma'aikata albashinsu ya ɓoye na tsawon wata uku ba a biya ma'aikata ba ya je ya sa a banki ya samu riba billions su hau kai sai ya zaro abin da ya rage din sai ya biya ma'aikata eh, capital din kenan shi har ya rika cin yankan kullum a cikin wannan yake kaga mutum a kwance baya aiki sai cin riba kawai sannan abu na hudu hanya ce ta menene ta nuna kaman mulkin mallaka akan mutum mutumin da dukka bashi bashi kana bin shi kudin ruwa kullum to ka mallake shi sai yanda kaga dama kai da shi ka zamanto mastan shi kawai sai yadda ta juya shi kamar yadda kasashen tura yanzu suke juya kasashen afirka da kasashe masu dawa masu tasowa saboda imf ta ba su bashi kullum kowace kasa ka samu ruwa ne kawai sai abinda aka diktetin musu in kuna so mu yafe muku ko mu rage muku ku kashe darajar kuɗinku ta yanda mu namu mu zai sayi abun hannunku amma naku ba zai sayi namu ba duk abin da yake faruwa ke yin kashe kudin eh, rage eh, karfin kudin kuma sai zamanto komai na ƙasa ya gagara <coughs> sannan kuma har ila yau shi musulunci na hudu musulunci yana kira duk mai bawa dan uwan shi musulmi bashi ya bashi bashi mafi alkhairi wanda babu menene wanda babu ruwa manzal ladhi yuqridu Allah qaradan hasanan fayudha'ifa lahu adhafan kathira to ita riban ita karan kanta din ta kasu kashi biyu akwai riban nasi'a riba ta jinkiri harkan kasuwanci ne amma sai a samu jinkiri a ciki akwai riba kuma na ƙari bari mu fara da riba na jinkirin Shi ne, a riba na jinkiri a bari mu fara da ribal fadli riba na ƙari shi ne kamar yadda muka faɗa ka ba wa mutum bashin dubu goma da cewa ya dawo maka da sorry uh, uh, riban nasi'atu kai riban nasi'a riba na jinkiri ka ba mutum dubu goma akan zai dawo maka da shi ƙarshen wannan wata watan ya zo bai da shi sai ka ce to ka jinkirta masa amma ka ƙara dubu nawa dubu biyu na yi bayanin shi jiya ko duk lokacin da ka ajiye masa bai kawo ba sai ka ce ka ƙara jinkirta masa kuma ka ƙara kaza duk lokacin da ga jinkirta duk lokacin da bashi yake ƙara ƙaruwa shine riban nasi'a wannan kenan riban riban fadli kuma shine a riban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi a cikin abubuwa guda shida na farko ya haramta riba a cikin azahabu bi zahabi gold da gold ko silva da silva ko alkama da alkama ko abin a sha'ir da sha'ir duka nikakken alkama ko dabino da dabino da gishiri da gishiri for example muna da gold na Najeriya wannan gold din kuma na America ne sai muka je da gold ɗinmu na Najeriya da muka hako a Najeriya yana weighing 20 grams sai muka je za mu sayi na America a wajen mai auna gold muna son 20 grams shi ma na America exchanging za a yi sai a ce a'a wannan 'yar America ne gold ɗin ko kuma naku na Najeriya ne saboda haka in kuna son gold ɗin Najeriya eh, a America sai kun bada da 22 grams na gold ku na Najeriya shine wanda zai daidai da 20 grams kun ga an yi exchanging gold da gold amma da fifikon nawa 2 grams haramun ne shine an ƙara tunda da a same variety gold gold ba ruwanmu da wannan american wannan Najeriya sunan za mu kalla shin wancan gold ne eh wannan ma gold ne eh to haramu ne a yi exchanging nasu a yi exchanging gold da gold amma wani ya fi wani ya fi ɗaya wannan 2 grams da ya aure ba ne ko kuma silver and silver wannan silver ta najeriya ce wannan kuma daga saudiya ce misali saka ce kawai ai silvan saudiya ai azurfan saudiya yana da kyau yana da kaza ai in kana son gram ashirin na saudiya to sai ka ba da naka gol inda yake da nauyin 25 so 25 grams na silver Nigeria sai a ce is equivalent to 20, uh, 20 grams na Saudiya na silver Saudiya wannan riba ne 25 grams dinan da aka dan dora wancan ya fi shi da 5 grams haramun ne wannan riba ne ba ma kallon daga wani area ya fito mu dai shari'a abinda ta ce wancan silva ne E wannan ma silva ne e haramun ne ai exchanging nasu da fifiko ana ganewa to da yake silva da gold su ne ake auna duk waɗansu kuɗi da su a duniya to sai mu gangaro nera da nera ma haramun ne a sai da ita da fifiko kamar ni kamar yadda sallah za ta zo nan kwana wajen kwana ashirin nan insha Allah gaba ko kuma sati uku nan za mu zo sallah to za ka ga kwana biyar na? sati biyu ai sati biyu? ku yi haƙuri na tura muku azumi ku yi haƙuri na ƙara muku da Allah eh, insha Allah ta to za ka ga misali kwana biyar akwai masu son irin mint kudade sababbi mai kakudin nan to sai ka je wajen wani eh, mai aikin banki sai ka ce masa ina son sababbin kuɗi miƙaƙƙu ko na naira ɗari ɗari ko ‘yan hamsin hamsin ko ɗari biyu ko ɗari biyar biyar ko dubu ɗaya ina son na dubu goma na 2,200 shi kuma hayya ce maka to tun da na 10,000 kake kawo mun tsofaffin amma 11,000 12,000 eh, eh, sai ka dora nawa Dubu biyu. kaga an saida nera da nera da me da fifiko duk abin da yake jinsin su ɗaya ne variety ɗin su ɗaya ne haramun ne a sai da shi da fifiko to kun ga an saida nera da nera bi mana an yi exchanging nera da nera amma da fifiko dubu biyu wannan haramun ne riba ne dubu biyu kun san ana yi ko yawa ko waɗansu in za su je taɗi haka na bagu sai a ɗan canjo haka a ɗan abin nan aje ana ta ba da naira ɗari biyu Randa suka kare kuma a dan kwana biyu a ce a yi tafiya ne ai ba na gari ne na yi tafiya da makamantan to duk irin wannan haramun ne kuje don waɗannan sababbi ne waɗannan tsofaffi ne a yi exchanging nasu da fifiko wannan haramun ne haka nan ma dala da dala a sai da ita da fifiko don wannan sabuwa ce wannan tsohuwa ce haramun ne duk wani kuɗi saifa da saifa haramun ne naira da naira haramun ne dala da dala haramun ne euro da euro haramun ne amma idan suka canja variety din fa naira da dala annabi ce fa bi'uha kaifa ku sayar yanda kuka ga dama because by the same variety ban to wannan ana auna duk wani kuɗi da gold and silver sai abu na biyu alkama wannan alkaman ‘yar Amerika ne, wannan alkaman kuma 'yan ‘yar Najeriya ne. To yanzu kai kana da alkama na Najeriya, kana son alkama na Amerika, sai ka je da mudu uku na alkaman Najeriya gun mai aunar da alkaman Amerika, sai ka ce ina so in yi exchanging. Eh, ka bani alkaman eh, Amerika da alkaman Najeriya mu exchanging sai ce kawai wannan yar Amerika ce in kana son yar amerika to sai ka kawo mudu hudu shine zai daidai da mudu biyu na alkaman amerika A yi exchanging alkama da alkama da fifiko ko ba a yi ba riba bai kamata wani ya fi wani ba sam ba wai ana kallon na yar kasan kaza yar kasan kaza bane ko wannan an yi ta agu kaza wannan an yi ta sunan ne kawai dukan su dai alkama ne eh to ba a exchanging nasu da menene da fifiko shine ash-sha'iru bi-sha'iri wa tamru bi-tamri dabino da dabino misali mu dabino mu na nan Najeriya ne daga jigawa aka ciro shi to wannan Mr B shi yana sai da dabino ne da ake kawo daga Saudiya to sai ina son kwano ɗaya loka ɗaya na dabinon saudiya sai na ɗauki loka ɗaya na dabinon najeriya da na kai masa ci ina aina yar saudiya ne yar madina ne dabinon. ci in kana son nawa na madina mu yi exchanging da dabinon ku na najeriya sai ka kawo mudu biyu na najeriya shine zai daidai da mudu na ɗaya na dabinon Saudiya wannan haramu ne saboda an canja dabino da dabino ai musanyi dabino da dabino da fifiko wannan haramun ne ina fata an gane to idan ina so manzo Allah ya ce idan ba zai idan to avoid wannan din haka din je ka sai da naka dabinon Najeriya in ka sayar sai ka riko kudin je ka sai da mudu biyu na dabinon Najeriya ko mudu ɗayanka da kake da shi na dabinon Najeriya je ka sai da shi yanda kasuwa ya saye shi ka riko kuɗin ka zo ka mika kuɗin ka sayi dabinon Saudiyan nan kuma yanda ya baka ko kasa da haka ko sama da haka oho yanzu dabino ne ka saya da kuɗi ba dabino da dabino ba ne ina fata an gane ko haka ake yi to yanzu kun ga da alkama da shinkafa da alkama duk wani ku abun nan na sit da shi ake auna so idan alkama da alkama haramun ne shinkafa da shinkafa haramun ne a acca da acca a sai da ita da kifi ko haramun ne tamba da tamba haramun ne a sai da ita ashair shine kaman fulawa kakken menene alkama fulawa to ita ma kar ka je ka ce wannan fulawan America ne wannan fulawan Najeriya ne a yi wani ya fi wani no ba a yin haka to sai aka auna fulawa da yake fauda ne abu ne kamar fauda aka auna alabo haramun ne a sai da alabo da alabo da fifiko uh, irin garin doya dinnan da ake amala da shi shi ma haramun ne uh, haka nan duk wani abu dai mai fauda fauda fauda kamar fauda haka to sai masu Allah ce almilhu bil mili gishiri da gishiri wannan gishirin na Saudiya ne wannan gishirin na Nijar ne misali wannan yana sai da na Saudiya wannan sai da yana sai da na Nijar sai na Nijar yana so ya je ya kai mudu daya ya ayi musanye da na Saudiya sai na Saudiya ya kara masa don wannan yar Saudiya ne wannan kuma yar Nijar ne haramun ne to kun ga gishiri da manzo Allah ya kawo da shi auke auna irin su siga duk wani abu wanda yake mai kama da wannan su siga ne su irin wani eh, akwai wani toka haka toka wanda ake na gargajiya ake tara toka haka abin nan a kona itace a yi ta tsiyaya haka to kun ga waɗannan abubuwa su ne guda shida da manzo Allah ya mentioning duk sauran ana analogy ne ana aunawa a kansu yanzu kun ga alkama duk wani abu da yake sit <coughs> kaga a ce masara da masara haramun ne a exchange nasu da menene da fifiko kai kana da jan masara na ina da faran masara ni ina sha'awan unci tuwon jan masara yau sai na ɗauki faran masara mudu ɗaya na kai maka don ka bani ja sai ka ci ina ai ja fi in kana son ja sai ta kawo fara ɗaya da rabi haramun haram an sai da masara da masara da fifiko to idan ina son fa dole in je in sai da faran yanda kasuwa ta bani na sayar in riko kudin in zo in sayo wancan yanda ya bani haka za a yi ina sa fata an gane ba a so a sai da abin da yake the same variety da fifiko sai dai a sai da ɗaya ya zama kudi a ɗauki kudin a sayo a so ɗaya to wannan shine ribal fadli <coughs> riba ta menene riba ta fifiko haramun to sai money exchange an yadda in dala da naira ne za a je a sai da su da fifiko me yasa aka yadda because they are not the same varieties amma a nan ɗin shi kuma manzo Allah ce yadan biyadin mislan bi yadan biyadin nan yanzu haramun ne unje hamdala don na san wani abokina a wajen yana canjan yana canja kuɗi sai in masa wani eh da Allah zan je umra ba ni dala dubu biyu a nan in naje ka gaya mun nawa ne ta kama a naira in naje gida zan turo maka kuɗin an samu interval haramun ne riban nasi'a wannan interval da aka samu ɗin haramun ne duk da ce an yadda yes a sai da naira da dala da fifiko saboda ba jinsi ɗaya ba ne amma ba a so a samu menene tazara yana zaro 2000 ɗin nan dollars ina zaro masa yau yana mika mu ina karɓa a samu ɗan interval wai bari unje gida zan turo ma haramun riba ne wannan 'yar tazaran da aka samu riba shine riban nasi'a idan ina da kuɗin a gida to ya ya hada ni da yaron shi shi yaron ya rike 2000 dollars din ya bi ni a mota tunda sun sanni muna zuwa gida ina kirga kudin ina mika mai naira yana mika mun shine hanu da hanu ba a yadda jiki ya rabu ba in jiki ya rabu a wannan ya to riban nasi'a riba ce ina fata an gane ko akwai ribal qardi riba na bashi shine in baka kuɗi ran da ka zo dawo mun da shi ka ƙara mun ko in baka kuɗi mu yi yarjejeniya duk da zaka dawo da shi za ka ko in baka akan ka dawo mun da shi amma idan ka kasa biya na ɗaga maka kafa sai ka kara duka waɗannan haramu ne haka bankuna suke ko ba haka ba yawa haka ne haramun ne wannan sannan kuma akwai riba shi ma asalam asalam asalam shine uh, uh, property haka na saya da kudi kawai wannan shi babu babu riba a cikin shi wato in ce maka wani da Allah idan ka je kotono ka kawo mun kaya iri kaza kaya iri kaza kaza kaza ka ce to shikenan sai na baka kudi kawai tun kayan bai zo ba wannan babu damuwa wannan yar tazaran da aka samu kaya ne da kudi ba kudi da kudi ne. a takaicen takaicewa waɗannan dai su ne abin da ake kira ta inda riba take shigo, riba take shigo ka ba mutum bashi ka karbi kari ko ka bashi bashi bisa yarjejenin zai da maka da shi exactly yadda ka bashi amma saboda bai samu ya biya ba saboda daga masa da kai sai ka ƙara kun ga right from the beginning ba a yi yarjejeni akan kari ba amma saboda an daga sai aka kara duk waɗannan harkokin riba ne mutum ya kiyaye wannan da makamantansu ina fata an gane ko to da fata Allah abin ya sa inda na banki ya shigo ake samun matsala ka kai ka ajiya a banki ka kai kudin ajiya kai dubu goma ka kai ka. dan da ka je withdraw din ka kaga an kara maka dubu biyu wai ai an kara maka wani interest a ciki saboda an an yi kasuwanci da kudi kai kuma ba ku yarjeje ne akan kasuwanci za a yi ba domin akwai bambanci tsakanin alwaji'atu ajiya da kuma almudaraba almudaraba shine in baka kuɗi ka jujjuya mana kai kana da ka iya kasuwanci baka da kuɗi ni kuma ina da kuɗin ban iya kasuwanci ba sai in ɗauko kuɗin in baka kai ka jujjuya mana to a ciki mu musulmi akwai abinda aka halatta mana mu yi kasuwanci akan shi akwai abin da aka haramta mana shi ko banki zai je ya yi kasuwanci da komai yau wani zai ce zai sana'an giya a bashi wani zai ce kiwon aladu zai a bashi kudaden jama'a ake tattara hadda naka a ciki to da lokacin da kai aka ce za mu fa jujjuya su hadda kasuwanci na aladu ba za ka yadda ba za ka yadda ba za mu jujjuya su har gidan giya za a sa su za ka yadda ba za ka yadda ba za ka ce kai musulmi akwai abin da Allah ya haramta maka kada kai kasuwanci da su akwai abinda Allah ya halamta ya halatta maka kai kana da iyaka amma idan ka ajiye da sunan ajiya din to su za su shigar da shi a ko'ina hatta wanda za su za a ba malon in sun tashi da su dawo da menene da wannan interest din daga cikin waɗannan ake tattara a dan biya albashi ai menene shine inda ake ganin hatsarin shi aikin bankin kenan da makamantansu shi yasa alhamdulillah akwai su jaiz bank akwai su stanbic al-iman account na menene ga su waɗannan stalin su ma sun buɗe nasu kamar yadda suka yi bayani a nan so musulmi baya da uzurin da yanzu zai je ya ci riba da makamantansu dama Allah ce in kuntum muminina ne in kuma baka cikin waɗannan categories in al-muminun din to zaka iya mu'amala da ko da yaushe amma Allah zai yaƙe ka a ko yaushe sai kuma Allah da yace zai yaƙe ka in kana mu'amala da riba bai ga maka time inda da zai kawo maka farmakin ba bai gaya maka kuma da me zai yaƙe kan ba bai gaya maka kuma wa zai turo ya yaƙe kan ba ya bar maka dai abun kawai close amma ka daka ka kari ka dako a koyaushe za a kawo maka farmaki kuma daga Allah wa rasuluhu to wannan dai shine a takaicen takaicewa ga abubuwan da suka shafi riba amma babu riba a cikin dabba da dabba yawa ka zo za ka sai wani sa na ce wannan saɗin sai ka bani naka guda biyu ba ka wannan babu wannan a cikin dabbobi saboda ba su a cikin waɗancan 6 ɗin da aka kirga الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمه بالقمه والملح بالملح duk abin da yake outside waɗannan biyar ɗin ba riba baya shigansu ka zo siyan nama katoton nama aka ce ka ina son naman sani wannan katon sai aka ce to sai ka ba da rago daya a madadin shi wannan a nama ka bayar aka baka nasa wannan kuma a rago ka kuka exchange babu wata matsala ana ko ni katon rago kake so yace sai ka bada da raguna biyu a madadin wannan ragon wannan duka ba ruwan ku kuje can ku matukan basu su abin nan bai shiga cikin wadancan guda shidan ba to da fatan Allah ubangiji ya rufa mana asiri kamar irin wanda suke ba da a tamfafa a kara din nan ban ji kai bayanin shi ba ko ake to ina haka nan da yana daga cikin riba kuma mutum ya saida kamar rutab ko kuma ƴaƴan itace da suka bushe yanzu kamar misali eh, lokacin timatir sai aka yayyanka timatir aka yayyanka timatir aka shanya aka shanya ko kuma aka yayyanka attarugu aka shanya ko kuma wannan tattasai aka shashanya su to sai ka je ka kawo mutum kwando ɗaya fresh na tumatir kace ku yi exchanging da kwando ɗaya na bushashe cikakke wannan ba a yadda ba eh kwandon da kaga na tumatir bushashe da har ya cika kwando busasshen tumatir da har ya cika kwando to ka tabbata maybe an yanka kwando bakwai ina fata an gane don musulunci bai yadda ka sai da abun yake fresh da busasshen shi ba domin duk yadda aka yi wannan inda zai bushe za ka ga ya sauka sosai ya yi kasa da wancan kamar inabi yanzu grape akwai wani da ake kiran shi zabi waɗansu zabi masu tsami a saudiya ake sai da su ana sa su a kek ko wani biredi irin mai zaƙi mai tsadan nan kana ce he je kana ɗan tauna su suna da tsami-tsami to asalin irin wannan inabin ne su ana busar da su ne to ba a yadda ka sai da busasshen mudu eh, kilo ɗaya da shi kuma ɗanyen kilo ɗaya ba za su yi daidai ba ba a yadda ba ba a yadda ba haka na akwai wani bai ina shi ma riba ne da aka haramta bai'ul ina shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai ka bawa ka sayarwa mutun da kaya bashi na sayar maka da wannan dubu goma bashi akan nan da sati biyu zaka biya kudin ka kai abun ka. kafin sati biyun ya zo sai na sayar maka dubu goma akan bayan sati biyu zaka biya ni kafin sati biyun ya zo ni sai na yi yuton kuma na je shagonka na ce da Allah ina wannan kaza da na sayar maka dubu goma din nan eh, he ya ce gashi nan na ce to na za ka sayar mun sai ya sayar mun dubu takwas na nace na nace mun ragi sai ya sayar mun dubu takwas sai na karbi abun sai na dawo da shi nima bashi to after two weeks da nawa alkawarin da nashi ya cika sai ya kawo mun 10,000 ni kuma cikin 10,000 ɗin sai na cire 8,000 sai na ce gashi abin da kake bi na na tafi mai da na dawo da abin da kuma dubu biyu ba wani cinikin da aka wani irin yuton ne kawai kai abun na ɗari abin na kai hannun shi kawai sai na ɗauko dubu biyu shi na manna da shi kawai na dawo da shi wani irin yuton ake an fahimci yadda abun yake ka karbi kayan mutum bashi ranka za zai biya ka sai kai sauri kafin ranar ya cika sai kai ka je ka sayi abu less ƙasa da yadda ka sayar masa bashin sai ka karɓo ka da da shi sai ka bashi dubu takwas ɗin a lokacin ma kai ka biya shi takwas amma yanzu kana jira in lokacinku alkawarinku ya cika ɗin zai dawo maka da dubu nawa dubu goma kaga kai ka kai ajiyan dubu takwas ta jawo maka dubu nawa dubu goma dubu takwas ya jawo maka dubu goma shi ma'ana kaga akwai dan biyu din nan da ya dora haramun ne riba shine bai'ul ina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi mai albarka yace idza dhanna nasu bid-dinari wad-dirham idan mutane suka fara rowa da dinari da dirhami bi mana mutane suka fara rowa a addini suka fara rowa ba sa ciyarwa ba sa taimaka addinin Allah da kudin su suka fara rowa ɗaya kenan wata baya ubil inati suka rika irin wannan cinikin da na faɗa bai'ul inati din nan wattaba'u aznabal Bakar suka rika bin makiyansu sai yadda makiyansu suka yi da su makiyansu ne suke diktetin musu abubuwa suna bi kawai su musulmi sai dai su bi kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tarakul jihad fi sabilillah suka bar yin jihadi ba sa jihadi ɗaukaka kalman Allah to waɗannan al'umman anzalallahu bihim bala'an Allah zai saukar musu da wani irin bala'i la yarfa'uhu ba mai iya ɗaga musu wannan bala'in hatta yarji'u ila dinihi sai ran da suka dawo kan addinin su na gaskiya suka daina mu'amala ta haramtacciyar mu'amala a tsakaninsu, suka daina biyewa makiyansu kaga musulmi ne amma yana yi wa makiyan shi hidima shine yaron shi ne mai musu komai shi sai dai a bashi umarni kuma suka yi watsi da jihadi a yi ta takalan musulunci da al'umma suna kallo to Allah ya ce to zan jarrabe su da bala'i sai ran da suka da addinin su suka kiyaye waɗannan abubuwa tukanin ni kuma zan ɗaga abin da na faɗaɗin na bala'i a takaicin takaicewa wannan shine bayani akan riban da muka karanta jiya masu mu'amala da inna mu'amala su ne wanda Allah ce zai su tashi gobe kiyama kaman wanda suka samu bugun aljanu su ne wanda Allah ce ya yi ɗamara da su sai ya yake su a kowane lokaci da shi da manzansa manzo Allah ya mana muni ya buga mana misali shi kan mutu ya sadu da mahaifiyarsa cikin kashi 99 na mugayen kaba'iran zunubai karamin aka faɗa masa to duk wannan kazantar dai tana malamai sai suka kawo wani bayani suka ce duk musulmin da yake cin dukiyan haram ta hanyar riba ne cin hanci ne haram da in general to haram idan yana shiga jiki yana shiga jiki to wata irin guba ne yake fesowa a jikin ka mutum ya ci wani abincin da yake da wata guba kaga ta cutar da shi to dukiya ta haram tana da wani guba tana affecting jikin mutum kamar yadda giya take affecting din jikin mutum tana affecting din kwakwalwan mutum maci dukiyan haram sai kaga baya fahimta bai da fahimtan abubuwa sai kaga eh, kwakwalwan shi tana dishewa hasken kwakwalwan da sharpness da irin kaifin kwakwalwan shi yana dishewa haka nan ma tana sa zuciyar mutum ya rika kekashewa tana zuciyar mutum yana fading yana fading yana fading yana kodewa yana kodewa har ya zamanto mai ƙeƙashashen zuciyar da imani bai shiga sannan suka ce duk ‘ya'yan da ake biya musu kuɗin makaranta da dukiyan haram karatun baya albarka dun da Allah ya ce yana zare albarkan duk wani kobo na haram to duk wani abin da is attached to wannan kobo na haram ɗin shi ma baya albarka sai kaga yaro ya zama to dole a school a biya masa thousands of dollars ka same shi dol bai san komai ba bai iya komai ba bai cin jaraba bai menene sai ya dade maka ji shi ashe ya zama wani irin niga a can ma kawai abin tashin hankali a society haka zaka ka ga ya kasa cin jaraba to yawanci idan ana so ilimin danka yayi albarka biya masa da kobon halal jikinka ya samu albarka biya masa da kobo haram domin kobon haram ƙazanta ne datti ne a jikin mutum yake haɗewa dole rika inviting virus daban-daban kullum kana cikin rashin lafiya kullum kaje an auna maka jini kullum kaje an auna fitsari kullum kaje an auna bayan gida ka rasa me yake damunka ka sha kwansalwa. ka sha ka sha ka sha ka ji ka ina ka sha fitsarin raƙumi ka sha nonon raƙumi ka gudu ma malam ka zama to ji malja lahi illa ilaihi dole kawai ka ga a ce ka je ka sha kwan salwa kawai so na ake shan kwan salwa kwanaki har aka shiga kiwon salwa yanzu duk keji kake samu ba salwan ba an sha kwan an sha kwan an sha kwan shuru kake kullun zazzabi ma malam to guba ce abincin haram guba ce kobon haram guba ce yana affecting a jiki kuma yana inviting virus da cututtuka daban-daban wallahi mu kiyaye wannan da kyau mu biya ma mu ciyar da iyalanmu tsaftataccen abinci mu biya ma ƴaƴanmu da kuɗi tsaftatacce Allah zai sanya musu albarka da basira da kaifin fahimta da duk irin waɗannan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da riba ya kare mu da mu'amala da ita duk abinda Allah zai ba mu ta hanyar haram ya Allah ka toshe mana shi ka buɗo mana ka na halal innaka ala kulli shay'in qadir ya rabbal alamin wannan shine akwai tambayi tambayi da okay eh masu tambayi itikafi ba itikafi bana ba itikafi yanda aka zauna aka tabbatar ta sai an samu full stability na security da babu wata tantama da izinin Allah wanda muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana sannan kuma akwai wani dan uwa Allah wanda ya saka masa da alkhairi jiya yace nayi bayani akan eh, sikil eh, eh, yan dan sikila da aka yi aka yi tambaya anan yawa bayan yayi addu'a yayi yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace malam a dangane da tambayar da aka tambaye ka game da sikila ina so in ce wani abu na ilimi da Allah ya bani dangane da wannan ciwo idan mata da miji suka haifi ɗa sikila to babu ba laifin matan bane ko namiji ba laifinsu bane a'a daga gare su ne both husband and wife duka ya ce ko dai dukansu kariya ne na as ko kuma ɗayan as ne ɗayan kuma ss ne ina jin state security ko? <laughs> okay ss eh, nau'i ne na genotype nau'in jinin mutum Imanu ya zamanto ss ne imauna ya zamanto as ne ya ce shawara a nan shi ne idan dukkansu as ne namiji da matan to za su iya samar da za su iya samar da ɗa lafiyayye zuwa gaba lafiyayye in Allah ya so amma waɗannan ɗiyan eh, na yanzu wato wanda ta ce tana da ‘ya'ya har guda shida jiya ko wanda Allah ya jarrabe su da shi to na biyu ya ce su je asibiti a musu awon sikila ɗin idan dukkansu as ne to sai ka duba ka ga kana iya ƙara aure in kana iyawa sai ka ƙara aure amma a je asibiti a duba ta idan ita ma as eh, idan ita ma ba as bace shawara ga dukkan musulmi Ya ce jama'a sikila ciwo ne mai muni kwarai da gaske mai shi kullum bai da lafiya kullum ciki eh, eh, kullum kuna asibiti asibiti ba a son menene jini mai mai sikila a asibiti ba a son jini yayi wa mai sikila yawa ko yayi wa mai sikila kadan dalilin wannan ciwon ya zama dole duk wanda zai yi aure to yayi kokari ya san genotype din shi da na wanda zai aura don gudun wannan wahala ce shekaru da dama da suka wuce babu wata kabila da za su yi aure ba tare da an yi musu wannan gwajin ba sai dai musulmi hausa fulani to me yasa musamman ma matsala da matsala da mutanenmu sosai eh, wannan matsalar ta fi samuwa ga mutanenmu idan mun yi musu magana sai su ce tun kafin a haife mu ake aure ba a awo sai yanzu za mu je sai an yi awo da makamantarsu yana dai ba da shawara maimakon rika samun iri waɗannan cututtuka na bala'i na yara a yi ta azabtuwa a yi ta wahalan zuwa asibiti sai a je a auna mutum a tabbatar da ce zai iya auren wanda ya nemo ɗin shawaran da ya bayar kenan ina jin likita ne da fata Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi bisa gudunmawa da ya bayar wannan shi sai wani nan da ya tambaya ya ce jiya na yi bayani kan tarawihi da aka tambaye ni raka a goma sha ɗaya da kuma sun suna da ɗaya da ya ce ya ji kamar ni na yi kondemin ɗin raka a goma sha ɗaya bai yi kondemin ba ba na ce sha ɗaya wanda ya sha ɗaya is kondem na filansu bai yi ba a'a na bayyana ne cewa a buɗe wanda ya sha ɗaya daga fatiha daga Alamtar alamtara kaifa zuwa nasi ko na ce ana wannan faƙara'u ta ya sara minal idan kai sha ɗaya ya yi idan kai sha uku ya yi idan kai sha bakwai ya yi masna masna babu wanda aka wa aka tsare wannan shi ne wanda ya ga shi zai sha ɗayan fa biha wa ni'ima sunna ta tabbatar amma ka ce in ba shi ba wanda ya sama da haka ban yi ba a'a ba wanda na yi kondemin ina ji a fatawa ta ta jiya to da fatan Allah mun mana albarka ya sa mu dace akwai tambayoyi wanda suka samu a'a na yan kyamara ne yan kyamara in nasu ya cika shi kenan a ko biyan kudin registration da makaranta ko biyan kudin haya ko a rufi a banki a biya ma'aikata a biya banki shi ya halatta a banki a eh to shi wanda za a biya dai ba ruwan shi da sanin ina aka samo kuɗi aiki na maka wata ya ka biya ni ina ka samu su ina ka samu su Allahu alam ba ruwana da wannan ni dai ina maka albashi ka biya ni ina fata an gane ko amma misali duk wani abin da ba a hana ka karɓo a bankin ba amma za su ɗora maka to babu kyau haramun ne ruwa ne haramun ka je ja'is ka ja'iz ya ka stanbic iman account ka je can ina fata ko ka je gun wani mai hali ka ce wani ranta mun kaza don girma Allah zuwa lokaci kaza shi kenan wanda ya ce mai gida na yi ba sanar shago sai ya samu kuɗaɗen kayan da ba sai da sai ya sai da ya samu riba a kan da ba ya ba ni na kudin kayan mm. shi da riba ɗin shi ya da tabiya so it depends akan yanda kuka yi yarjejeniya idan ya ce wani ga kaya ka sai da su a kaza amma duk abin da ka dora na ne wannan ka ce halal ga kudin shago kaza kaza kaza yanda ake sai da kaya kaza ne yanda kasuwa yake sai da su duk yanda aka sai da kayan nan ba a son a tsawwala ya wuce kima riba gurgudo idan ka sayar sama da haka ka yanke wani ka ajiye ba da izinin shi ba wannan ka ci ha ka ce haram إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتأ في ألا إن حمى الله محارمه annabi ya ce halal a bayyane ke haram ma a bayyane ke but in between akwai abubuwa masu masu rikitarwa in mutum ya guje su ya kukutar da addinin shi da mutuncin shi in mutum ya bi su kuma yana aiwatar da su to babu shakka zai fada cikin haram haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shi wanda ya ce ni ba da tambayi ne tsawon shekara bakwai sai na fahimci bai da kyau da bari kuma ga shi za a baka da titi da ya halatta wannan ya ka amsa tunda haƙƙinka ne da makamantansu amma Allah alam zan ƙara dai bincike a kai amma wani haƙƙi ne da a cikin abin da kai ɗin akwai waɗansu hidimomi da kai makamantansu ba za a ce dukkan shi haram bane ba za a ce dukkan shi halal bane amma insha Allah za a ƙara tambaya a kai da izinin Allah sai ba san gari da da wasu sun kawo alƙur'ani ga wani ya kawo guda goma ya shi a cikin addu'a wani kuma ya kawo guda uku saka musu da alheri ya albarka biya musu bukatun su na duniya da lahira da wanda ya kawo qur'anan da wanda bai kawo ba ma duka da wanda yake da bukatan bai yi magana ba da wanda ya magana duka Allah ya haɗa mu ya biya mana bukatun bukatunmu na alheri gafarta mana kurakuran mu ya kare mu daga dukkan abinda muke tsoron sa da kuma iya mana a inda ba za mu iya ba ya karfafe mu inda muke da rauni na waliyu zalika wal qadiru alai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين وفرج عن إخواننا في العراق وفرج عن إخواننا في سوريا وفرج عن إخواننا في مصر مفرقا إخواننا في نيجيريا في كل مكان وفي كل عالم الإسلام يا رب العالمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين